ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير wannan gudanarwa da tsarawa suna tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne gaskiya shi gaskiya ne a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa kuma abubuwan da mashirkai suke bautawa koma bayan Allah duk bata ne mara tushe kuma haƙiƙa Allah shi ne maɗaukaki da zatinsa da rinjayensa da tsarinsa a kan dukkan halittarsa wanda babu maɗaukaki sama da shi wanda shi ya fi komai girma.